صدق الله العلي العظيم bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh kuka kama daga nan birnin tehran a cikin shirmu na daren yau talata kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi dumin su tare da muhammad awal bauchi daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da afirka a yau tare da mustapha adam sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka sai kisoshin rayuwa wanda zan gabatar sai kuma shirin lafiya sai da kula tare da hassan barka shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san wanda abdullahi salisu man katsina zai gabatar ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata 20 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai tara ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kokon sun cewa shekaru 211 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 1810 kasar colombia ta shirinta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka turawan spain sun fara mamayar kasar colombia ne a karni na 15 miladiya amma bayan da sarki napoleon na kasar faransa ya mame kasar spain a cikin karni na goma sha shida miladiya mutanen yankin latin amurka suka yi amfani da wannan damar domin kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan spain waɗanda suke fuskantar matsala akan haka a daidai wannan lokacin ne simon bolivar tare da wasu shugabannin kasashen latin amurka suka miƙe domin fatattakar turawan spain 'yan mulkin mallaka daga kasashensu sa kuma sami nasarar samun 'yancin kai na kasashen nasu daga nan kuma suka kafa kasar colombia babba wadda ta hada da kasashen venezuela colombia da kuma ecuador a shekara ta 1819 masu ware kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 1969 mutane 'yan sama jannati suka dawo kan doron ƙasa nile armstrong da kuma edwin aldrin waɗanda amurkawa ne su ne mutane biyu waɗanda suka fara suka kafar su a kan doron ƙasa ta hanyar yin amfani da kumbo mai suna apollo 11 mutanen biyu dai sun zagaya kan doron wata na tsawon lokaci sannan kuma suka ɗauko wasu abubuwa da suka hada da duwatsu daga kan doron wata kuma suka dawo akan doron ƙasa babu wani abu mai rai da yake rayuwa akan doron wata sannan kuma yana da nisan kilomita 384 daga doron ƙasa kuma yana zagaye doron ƙasa sau guda a cikin kimanin kwanaki 29 ko kuma kwanaki 30 da ƙarshen masu saurari kukun sun cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan yulin shekara ta 1974 gwamnatin ƙasar turkiyya ta tura sojojinta suka mamaye wani yanki na tsibirin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke da zama kafin haka dai kabilun turkawa da kuma girkawa mazauna tsibirin cyprus sun daɗe suna jayayya akan iko da tsibirin daga nan kuma kasar turkiya tana goyon bayan turkawan cyprus a yayin da gwamnatin girka take goyon bayan girkawa da suke zaune a tsibirin a cikin irin wannan halin ne a shekara ta 1974 sojoji suka yi wa shugaban cyprus ascap macroys juyin mulki daga nan kuma turkiya ta mame arewacin cyprus inda 'yan kabilar turkawa suke da zama wanda kuma shine kashi 40 cikin 100 na dukkanin tsibirin daga lokacin da kuma tsibirin ya rabu gida biyu ɓangaren turkawa da kuma ɓangaren girka. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su tare da Muhammad Olbauchi. To da farko ga muhimman kanansu. sabon jakadan najeriya a iran ya bayyana aniyar gwamnatin najeriya ta karfafa alakar ta da kasar iran shugaban gwamnatin mali ya tsallake rijiya da baya jami'an tsaro sun sami nasarar kame shugaban 'yan awaren yarbawa na najeriya to yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan sabon jakadan Najeriya a iran alhaji yakubu santuraki suleiman ya bayyana a niyar gwamnatin najeriya ta ƙara ƙarfafa kyakkyawar alakar da ke tsakanin najeriya da iran musamman a fagagen kasuwanci da ayyukan noma jakada santuraki ya bayyana haka ne a wata ganawa da ya yau din talata da shugaban kasar iran dr hassan ruhani a lokacin da ya kai masa ziyara don gabatar masa da takardun kama aikinsa a matsayin sabon jakadan najeriya a jamhuriyar Musuluncin ta iran inda ya ce halin yanzu dai najeriya tana shirye ta kara karfafa alakar da ke tsakanin ta da iran sama da yadda lamarin ya kasance a baya sabon jakadan na najeriya ya ce najeriya tana maraba da kamfanonin iran a kasar a kokarin da gwamnatin najeriya take yi na ciyar da kasar gaba yana mai cewa najeriya wata babbar kasuwa ce ga kayayyakin da ake yi a nan iran shi ma nasa bangaren shugaban kasar ta iran dr hassan ruhani ya ce najeriya da iran suna da fagagen da za su iya aiki tare tare da amfanin juna da suka hada da fagen kasuwanci aikin noma kimiyya da fasaha da kuma makamashi na haka ya ce ya kamata kasashen biyu su yi amfani da waɗannan fagagen wajen ganin sun amfanar da junansu a wata liyafa da ya shirya a ofishin jakadancin najeriya da ke birnin tehran babban birnin jamhuriyar ta musulunta iran din jim kaɗan bayan mika takardun nasa ambasada turaki ya bayyana farin cikin sa kan wannan rana ta mika takardun nasa da kuma kama aiki a matsayin jakadan najeriya yana mai bayyana cewa zama jakada wani buri ne na duk wani jami'in diflomasiya a matsayin wata dama ta ba da gudummawa wajen ciyar da kasarsa gaba a fage na ƙasa da kasa a yayin liyafar wadda ta samu halartar 'yan najeriya da dama da suke zaune a iran din da suka hada da ɗalibai da ma'aikata bugu da ƙari kuma kan ma'aikatan ofishin jakadancin alhaji san turaki ya sha alwashin yin dukkanin abin da zai iya wajen ganin alakar da ke tsakanin najeriya da iran ta karfafa kamar yadda kuma ya alkawarin kare hakokin 'yan najeriya da suke zaune a kasar ta iran rahotanni da suke fitowa daga najeriya sun bayyana tabbatar da cewa jami'an tsaro sun kama sunday adeyemo da aka fi sani da sunday boho dan tawayen nan mai rajin kafa a kasar yarbawa zalla ta oduduwa a birnin kwatano na kasar benin a yau talata jaridar the punch ta nigerian ta ba da labarin cewa a daren jiya ne dai aka kama sanda igahon a filin jirgin saman kotono a kokarinsa na tafiya kasar jamus inda jami'an tsaro na benin din suka yi awon gaba da shi jami'an tsaron dai sun kama shi ne bayan kimanin makonni uku da hukumar 'yan sandan cikin na farar kaya ta najeriya din dss ta sanar da cewa tana neman sa ruwa a jallo bayan ta kai samame gidansa da ta same shi wato bata same shi ba bisa zargin ta da hankali da kuma tara makamai ba bisa ka'ida ba a halin yanzu da jami'an tsaron najeriya da na jamhuriyar ta benin suna aiki tare wajen dawo da madugun 'yan tawayen gida don fuskantar shari'a dukuwa da kokarin da wasu mutanensa suke wajen ganin gwamnatin benin din bata miƙa shi ga jami'an tsaron na najeriya ba a ranar ɗaya ga watan yunin nan ne dai jami'an dss din suka kai sama mai gidan igohon da ke birnin ibadan inda ya gudu to sai dai kuma jami'an sun sami nasarar kama wasu na kurkusa da shi su goma sha biyu da kuma kashe wasu guda biyu a musayen wuta da ta gudana su da mutanen kamar yadda kuma suka ce sun sami wasu tarin makamai da albarusai a gidan shugaban gwamnatin rikon kwarya ta kasar mali asimi goita ya tsallake rijiya da baya a wani kokari na kashe shi da aka yi a yau dinnan talata bayan sallar idin babbar sallah da aka gudanar a babban masallaci da ke birnin bamako babban birnin kasar ofishin shugaban kasar ya sanar da hakan cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter inda ya ce wani mutum ya kai hari wa shugaban kasar da wuka sai dai kuma jami'an tsaro sun sami nasarar kama shi da kuma wato inda kuma aka gudu da shugaban kasar zuwa wani waje don kare lafiyarsa wasu rahotanni sun ce lamarin ya faru ne lokacin da liman babban masallacin yake jagorantar sauran masallata wajen yanka ragon lahiya lokacin da mutumin ya yi kokarin kashe shugaban kasar ta hanyar daba masa wuka kamar yadda ministan harkokin shari'a na kasar mali din mahmudu kone ya shaidawa kamfanin dillancin labaran afp har yanzu dai ba a tabbatar da mutumin da ya kai harin ko dan wata kungiya ce daga cikin kungiyoyin ta'addanci da suke gudanar da ayyukansu a kasar mali din ba ko kuma wani jami'in soji ne ko kuma wani farar hula kawai wanda bai jin daɗin yadda ake gudanar da mulki a kasar jami'an tsaron dai sun sanar da cewa suna tsare da mutumin kuma suna ci gaba da gudanar da bincike a kansa a watan da ya gabata ne dai aka rantsar da kanar gwaito din shekaru 37 a duniya a matsayin shugaban gwamnatin rikon kwarya ta kasar mali din bayan wani juyin mulki na biyu da ya yi da ya sake yi wa gwamnatin rikon kwarya ta kasar ta lokacin ta masu saurare kare da shafa labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan hausa a radio biyu a nan birnin tehran rahotanni daga kasar afirka ta kudu sun bayyana cewa an sake ɗage shari'ar da ake yi wa tsohon shugaban kasar jacob zuma wanda a halin yanzu yake tsare a gidan yari saboda laifin kin girmama umarnin kotu har sai zuwa watan agusta mai kamawa yayin da yake zartar da hukunci kan shari'ar zargin rashawa da cin hanci da ake yi wa tsohon shugaba zuman alkali mai shari'a fiat coin wanda jagoranci zaman kotun wanda kuma zuman ya halatta ta bidiyo daga gidan yarin da ake tsare da shi ya ce za a daga shari'ar har zuwa ranar goma ko kuma sha uku ga watan agusta tsohon shugaban kasar ta afirka ta kudu na fuskantar tuhumce-tuhumce goma sha shida da suka shafi zamba cikin aminci rashawa da cin hanci almundahana yayin sayan jiragen yaki a shekara ta 1999 jiragen yakin soji sama da kanana na sama da kuma kananan jiragen ruwa na sintiri game da wasu kayayyakin sojoji daga wasu kamfanonin turai guda biyar lokacin yana a matsayin mataimakin shugaban kasa a ranar 29 ga watan yunin da ya gabata ne dai yayin da shari'ar da ake wa zuma din ke ci gaba da fuskantar tsaiko aka same shi da laifin kin girmama umarnin kotu da ya gurfana a gaban wani kwamiti na bincike da ba da shaida kan zargin rashawa da cin hanci da ake gwamnatin sa. lokacin yana mulki inda kotun ta daure shi na tsawon watanni goma sha biyar a gidan yari daure shi din da aka yi ya haifar da rikici da tashin tashina da yake faruwa a kasar ta afirka ta kudu musamman ma dai a lardin sa na kwazulu natal da kuma lardin gwaitan lamarin da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 200 kasashen duniya da dama na ci gaba da mai da martani yayin da wasu kuma ke yin tirar da yadda aka yi amfani da manhajar yaramtacciyar kasar isra'il kabila wajen yi wa kwatattun kafofin watsa labarai kutsan waya ƙungiyar tarayyar turai ta bakin shugabar kwamitin ƙungiyar tarayyar turan ta ce babban abun damuwa ne abun da muke ji ana faɗi idan dai har ya tabbata to zai kasance abun takaici a halin da ake ciki kuma kafofin labarai da dama na duniya sun shigar da karar kamfanin na isra'ila na nso game da batun kutsan da aka yi wa 'yan jaridunsu a ranar lahadi ne dai wani sakamakon bincike da aka fitar ya nuna yadda aka yi amfani da manhajar isra'ila na pegasus wajen yi wa 'yan fafutukar kare haƙoƙin bil'adama da 'yan jarida da kuma 'yan adawa na 'yan siyasa a faɗin duniya kutse ta masu rarai ƙarshen labaran duniya kenan madala masu sauraron zu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau tare da mustapha adam Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a nahiyar mu ta afirka kana kuma suke ci gaba da ɗaukan hankula don yin sharhi a kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. Cikin 'yan kwanaki nan da rikici da tarzoma su mamaye bangarori daban-daban na ƙasar Afirka ta Kudu. da cewa dai alamu suna nuni da cewa abubuwa sun fara lafawa kamar an kawo ƙarshen lamarin to amma dai lallai wannan rikici ya janyo wa ƙasar barnar gaske ta ɓangarori daban-daban da suka hada da tattalin arziki tsaro da kuma uwa uba mutuncin kasar a matsayin daya daga cikin kasashen da ake girmamawa a nahiyar mu ta afirka don haka shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan batu na mutuncin afirka ta kudu din da ma kuma wato mutuncin 'yan afirka a yanayi na gaba daya idan duniya sakamakon abin da ya faru a kasar afirka ta kudu da kuma tushe da musabbabin wannan hali da kasar ta shiga da ya kai ta ga irin wannan yanayi da duniya ta gani na irin yanayin sace-sace da shauransu da ake a kasar don hakan ya zamanto izina a gare mu gabaki daya da kuma shauran musamman ma dai shugabanni na kasashen mu na afirka don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. to saurari barka mu da sake saduwa ko shaka babu rikicin da ya kunno kai a ƙasar afirka ta kudu cikin 'yan kwanakin nan na kira da a saki tsohon shugaban ƙasar jacob zuma da ake tsare da shi a gidan yari saboda laifin kin girmama umarnin kotu da aka yi masa wanda kuma daga baya wannan rikici da kuma kiraye-kiraye ya rikide ya koma tarzoma da sace-sacen kayayyakin musamman ma dai a manyan shaguna na mutane da na 'yan kasuwa a wasu daga cikin biranen kasar wanda wani lamari ne wanda ya janyo wa kasar hasarar gaske a bangarori daban-daban kamar yadda muka bayyana na tattalin arziki da aka ce ya dara abin da aka yi hasara din ya dara dala biliyan guda ya zuwa yanzu sannan kuma uwa uba a bangaren mutunci da girman da ake ganin kasar afirka ta kudu a idanuwan duniya wanda wannan ba kawai ya shafi su mutanen kasar afirka ta kudu da kuma kasar bane hatta ma dai sauran al'umma baƙaƙen fata an taɓa mutuncinsu sakamakon yadda 'yan kasar suka dinga waso son kayayyaki wanda ba nasu ba da kuma nuna kansu a matsayin wasu irin mutane marasa sanin ya kamata wanda ko shakka babu irin wannan kallon da ake yi wa afirka ta kudu din kafin faruwar wannan lamari zai bambanta nesa ba kusa ba da irin kallon da ake mata bayan faruwar wannan lamari din abin tambaya a nan shine me yasa hakan wato me yasa za samu irin wannan bambancin irin kallon da ake mata din kafin lan faruwar wannan lamarin da kuma yanzu a halin yanzu da waɗannan abubuwa suka faru to yayin wannan amsa wadan tambaya dai lalle wajibi ne a yi ishara da wasu abubuwa wadanda suka faru kuma suke faruwa a ƙasan wanda waɗannan abubuwa suna daga cikin irin abubuwan da suka janyo abin da ke faruwa a ƙasa din da kuma irin yanayin yadda za a ganta misali idan muka duba cewa a wani taron shugabannin ƙungiyar nan ta G7 na masu karfin tattalin arziki da wanda suka ci gaba a duniya karo na 47 kenan wanda a gudanar a Burtaniya a watan Yulin nan da ya gabata kasar Afirka ta Kudu ita ce kawai kasar Afirka guda da aka gayyata wannan taro wanda a irin rashin mahangar da su waɗannan ƙasashe sai ganin suna ganin afirka ta kudu din a matsayin wata ƙasa a afirka wacce ta ci gaban nesa ba kusa ba a bangarori daban-daban wanda kuma shi kansa wannan wani abu ne wanda yake shugaban ƙasar sayar ramaphosa a wata tattaunawa da ya yi da kafafen watsa labarai a bayan fagen wannan taro din ya bayyana cewa ya yi imanin cewa al'ummar afirka ta kudu sun yarda da abin da gwamnatinsa take yi saboda a cewarsa abubuwa suna tafiya yadda ya kamata a ƙasar afirka ta kudu to sai dai kuma wata guda bayan wannan taro da kuma wannan manganu da ya yi sai gashi nan kasan ta fada cikin irin wannan yanayi na rikici da sace-sacen kayayyaki da kone-kone da dai wato yanayi na tarzoma wanda a sandiyar haka din aka yi sanadiyan tarwatsa da kuma lalata dubban harkoki na kasuwanci a ƙasa din wanda kamar yadda muka bayyana ya zuwa yanzu ana maganar cewa kasar ta yi hasaran kuɗaɗen da suka kai sama da dala biliyan guda cikin 'yan wannan kwanakin waɗannan rikici sannan kuma alal akalla mutane sama da 200 su rasa rayukansu a yayin wannan tarzoma da ta faru wannan lamari da irin abubuwan da suka faru a afirka ta kudu irin wannan tarzoma din da a ganin gaskiya idan muka duba ba shine irin wato karan farko da ita kanta afirka ta kudu ta fuskanci irin waɗannan yanayi na rikice-rikice din ba a baya ma dai irin waɗannan sun faru kamar yadda watakila za mu gani a nan gaba to amma abin tambaya a nan din me yasa su waɗannan ƙasashe suka rufe ido suke nuna ƙasar afirka ta kudu a matsayin kamar komai suna tafiya daidai sannan kuma shi ma kansa shugaban ƙasa din yake nuna cewa kamar komai suna tafiya a daidai a ƙasa din ta yiwu kallo na farko waɗansu za su yi tsammanin cewa za a ce watakila saboda irin irin yanayi kasan afirka ta kudu din yanayin da ake ganin ta a matsayin kamar wata kasa wacce ta samu gagarumin ci gaba bangarori na wato masana'antu da ci gaba na ta tsarin demokradiyya a nan nahiyar mu ta afirka bayan shekaru aru-aru na mulkin danniya da wariya na fararen fata to da aka irin waɗannan ci gaban da ake ganin afirka ta kudu din ta samu a bangarori daban-daban da kuma hakika ne akwai haka din takila a iya ganin su a matsayin abin da watakila suka janyo hankalin su waɗannan kasashen turai din kasashen yammacin nan suke ganin afirka ta kudu da irin wannan mahanga duk da cewa akwai abubuwa da dama waɗanda ake gudanar da ƙasan waɗanda suke abubuwa ne wato abin ayaba. ko shaka babu cikin tsawon waɗannan lokaci afirka ta kudu din ta yi ƙoƙari wurin gujewa rikici na siyasa da ya shafi wasu ƙasashe na afirka waɗanda suka sami bayan samun yancin kansu irin rikice-rikice na siyasa da ya rinka kullowa ƙasashe daban-daban na afirka bayan samun yancin kai duk waɗannan afirka ta kudu din ta yi ƙoƙari gurin gujewa irin waɗannan rikice-rikice kuma haka din za a iya ganin irin wannan duk da cewa ko abubuwa wanda suke faruwa a ƙasa amma da za a iya cewa irin waɗannan abubuwa da iya ganin cewa an sami da irin wannan wato an samu gujewa irin waɗannan yanayi na rikici wanda wata gila irin waɗannan abubuwa ɗin yana daga cikin abubuwan da suka sanya jam'iyya mai mulki a ƙasa ɗin ta ANC ta dinga kokarin musanta wasu irin abubuwa da suke faruwa a ƙasa a cikin ƙasa din musamman batun da shafi rashawa da cin hanci wanda ya katutu a zakakai a tsakanin wato jami'an gwamnati na ƙasa ɗin wanda haka din ya sanya da dama daga cikin mutanen Afirka ta kudu ɗin suna ganin gwamnatin ta gaza gurin biya musu bukatunsu waɗannan wannan yana daga cikin babban lamarin da yake ciwo Afirka ta kudu tuwa kwarya wanda kuma tun da jima da dama suna maganan suna nuni da cewa kamar wata nakiya ce kuma bomb da aka riga da aka dasa wanda yake kowane lokaci na iya fashewa wato wannan butu na rashawa da cin hanci a ƙasa din dubi cikin irin yanayi na ƙasa da zai ga cewa irin tsananin yanke kauna da ya shiga cikin zukata musamman matasa a ƙasar Afirka ta kudu din watakila wannan yanayin ya daga cikin abubuwan da ya sanya su suka nuna kansu ta hanyar irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a halin yanzu a ƙasan na sace-sacen kayayyaki da kone-kone da dai sauransu wanda yake a hakikanin gaskiya wanda yake bin yanayi na gudayi yanayin abubuwan da suke gudana a Afirka ta kudu din musamman cikin shekarun baya nan zai ga cewa akwai makamancin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a Afirka ta Kudu halin yanzu din sun faru a wasu 'yan shekaru da suka gabata. Ga misali a shekara ta da takwas sakamakon wani irin rikice-rikice da ya faru a wancan lokacin na hare-haren da kyaman baki da ya faru a ƙasar Afirka ta Kudu din. A wancan lokacin mutane kusan kimanin sittin da biyu suka rasa rayukansu sannan kuma sama da dubu ɗari suka zamanto an tarwatsa su sakamakon irin waɗannan hare-hare da su 'yan Afirka ta Kudu din suka nan kaiwa ga shaguna da wuraren kasuwanci na baki. To kuma hakikanin gaskiya irin matakan da gwamnati ta ɗauka gurin faɗa da wannan abin da ya faru din wani abu ne wanda gaskiya in da duba lamarin za ga cewa gwamnati din bata ba wa abin wani muhimmanci na gaske da kawo karshen lamari din ba don kuwa idan muka duba duk da irin munin da lamarin yayi shugaban afirka ta kudu na wancan lokacin zabo mbeki bai yi wani kokari na magance tushen lamarin ba kawai da ya takaita ne da maganar nuna damuwansa kan abin kunya da wasu 'yan tsiraru suka aikata kamar yadda ya kira su na zubar da mutuncin jam'iyyar anc a lokacin abin da ya faɗa kenan a idan duniya amma kuma babu wani abin a zo a gani da aka yi na ganin menene musabbabin wannan lamari da kuma faɗa da shi din da kuma kawo ƙarshen matakai da za a ɗauka a ƙasa din da tabbatar da tsaro wanda yake da muhimmanci a gani wurin ganin cewa an daƙile irin waɗannan lamura wanda kuma daga baya sun sake faruwa irin haka ya faru a shekara ta 2015 a 2018 nan kuma da 2019 kafin yanzu abin da ke faruwa a halin yanzu din don haka ne sa wadansu daga cikin masana harkokin siyasa a kasar da ma waɗanda suke sanya ido daga waje suke ganin cewa jam'iyyar ta anc a hakikanin gaskiya ta ci gaba da nuna halin ko in kula kan alamun da ke nuni da irin faruwan waɗannan wata kamar da muka bayyana na kiya ko kuma da ke kokarin tashi da kuma haifar da irin abubuwan da a halin yanzu yake faruwa to amma da duk da haka irin waɗannan abubuwan da gwamnati ta ringa a lokacin hakikanin gaskiya wani lamari ne wanda bai canza hakikanin abin da ke faruwa a ƙasa din ba saboda da kuma irin yanayin yadda al'umma suka fara yanke kauna daga batun tsarin demokuraɗiyya da kuma irin tsare-tsare na tattalin arziki a ƙasa din wanda kuma ɗaya daga cikin abin da ke nuna da haka din shine a shekara ta 2019 yayin zaɓe da aka gudanar a ƙasan inda a lokacin aka sami mafi ƙarancin fitowar mutane yayin kada ƙuri'a tun bayan wari launin kawo ƙarshen ware launin fata da aka yi a a shekara ta 1994 ba ba samun lokaci lokacin da jama'a ba su fito zaɓe ba kamar wannan zaɓen da aka yi wanda shi kansa wannan wata alama ce da ke nuni da irin yanke kauna da mutane suka fara yi sannan kuma wannan batu na rashawa da cin hanci shi ma ya daɗa karuwa musamman a cikin wannan yana wannan yanayin shekaru biyu zai gabata na irin yanayin da ake ciki na wannan cuta ta covid-19 ko kuma coronavirus tun da kasar afirka ta kuta daga cikin kasashe ko kuma ce ma kasar ta farko a afirka ta a nahiyar afirka wanda cuta din ta yi kamari ta ya mamaye ko ina an ware maƙudan kudade don fara da wannan lamari din amma biliyoyin ran na kasa din amma kuma kusan mutane suna nuna cewa ba su ga abi wani abun a zo a gani ko kuma wato da aka yi ko kuma irin wato fatan da suke da shi wato ba haka dai suka gani ba eh, duk da cewa wani zai iya cewa hakikanin gaskiya wannan gwamnati da ake ciki wannan wannan abin ya faru a halin yanzu gwamnati ce wanda yake bata jima da zuwa ba tana kuma kokarin ta wanda ba ba mu kokon cewa tana kokarin nata sannan kuma ba bata jima da zuwa ba sannan tana kokari wannan wani lamari ne wanda yake haka ne in aka duba abubuwan da ke faru amma kuma a daidai lokacin da shi kansa shugaban kasa din duk wasu abubuwan da suka faru a baya a iya cewa yana da hannu a ciki saboda ya rike a baya din ya rike mata mataimakin shugaban kasa ya rike makamai daban-daban a kasa din waɗanda yake zaka yi cewa da shi ake juya komai a kasa din amma dai ga irin waɗannan abubuwan da suka faru a kasa din a halin yanzu wasu abubuwa ne wanda da tun da jimawa an jima ana nuna ishara da irin faruwan irin haka sakamakon irin yanayi na mulki da abubuwan da suke faruwa a kasa din ko kuma irin fatan da mutane suke da shi wanda yake da girma na irin kawo canji a wannan kasa fatan da ake da shi shine cewa wannan rikici dai ya kawo ƙarshe sannan kuma shugabanni da ake da su a nahiyar mu ta Afirka sai dubi kwarai da gaske irin yanayin yanda suke gudanar da mulki mulkin su su yi kokari wurin kyautata irin yanayin da suke gudanar da mulkin su da kuma kokarin biyan bukatun al'ummun su bukatu na rayuwa waɗanda suka zamanto wajibi su biya wa al'ummomin su wanda yake idan har aka samu irin waɗannan abubuwa waɗanda aka biya mutane waɗansu irin bukatun su waɗanda yake ba wasu bukatu ne waɗanda kasashen namu na Afirka da su gagara biyan biya musu din ba tabbas za a sami kwanciyar hankali sannan kuma abubuwa da su ci gaba da gudana a ƙasar to masu saurare da aka maka kashin abin da zamu gabatar muku sai kuma saduwa ta gaba ku huta lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh madala masu sauraro yanzu kuma sai shirin muryoyi masu sauraro tare da san barka masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a wannan shiri na musamman a dalilin babbar sallah ko in ce sarar layya a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na rediyo iran da hausa tv muke isar da saƙon taya murna ga dukkan al'ummar musulman duniya To kamar da muka yi muku alkawari a wannan rana mun ba ku dama ce ta isar da sakonninku na babbar sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. Da hakan ne kuma zan koma gefe guda don kuwa tuni masu sauraron mu sun kimsa malami na farko bismillah. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Hiran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadirin Asuba kashe mai sako da magaram Jamhuriyar Nijar. To yana so ku bani dama na mika sakonnin gaishe gaishe na barka da sallah zuwa ga yan uwa da amanan arziki kamar haka. Da farko akwai aboki na Umar Baban Yaya sabon gida da ke jihar Jigawan tarayyar Najeriya akwai Aminu Adamu Malam Madurin jihar Jigawa sannan akwai Aminu Fatakai Ringim akwai Ashiru Usman Sabura Gwaram jihar Jigawa tarayyar Najeriya sannan akwai Aminu wato Kano Mai da garko akwai idris m idris damaturu akwai musa sale tandare fortescom jihar yoban tarayyar najeriya akwai wato ilyasu usain usman journalist da ke fortescom sannan akwai kadori digaga dan fulanin warji da ke jihar bauchin tarayyar najeriya sannan akwai shehu adamar jau akwai jibrin umar na basa france ina da ke sokoto tarayyar najeriya sannan a nan jamhuriyar nijar akwai maji soja a mai aditi sahu da ke bakin hospital national da magaram sannan akwai na agwa mai wato bala da ke shi ma bakin hospital national da magaram akwai letoro mai peter ko in ce mai essence a nan bakin hospital national da magaram sannan akwai yusuf madatte da magaram akwai babaye lefe babaye gambo waɗanda suke a nan jihar da magaram baki daya na gode mai magana musa hadirin asuba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar nijar Salam assalamu alaikum bh tehran mai magana isu ne maɗaite da maganar jamhuriyar Nijar. na kira ku daga nan maɗatai da magaran ina so kuma dama in yi gaishe gaishe yan uwa da abokan arziki dangance da wannan babbar sallah gaisuwar barka da sallah da farko ina gida na kwame baci baki asibitin dutse da magaran akwai lettero mai sense ina gida shugaba ilya mai kanti da shayi garkin dara akwai alkasum agaris ina gida ilis brazil an zuci agaris akwai banzema agaris ina gaida abdulrahman wanda aka sani da abdul kibiya gwalka da marita ta birnin da magaram akwai soja mai da tsawo akwai lettero mai sans bakin asibitin dutse da magaram akwai sanusi maɗatai da magaram ina gaida ilyas yakubu diga itas gada akwai kadori diga gadan fulanin warji ina gaida su jikan mai saje daga toro ba zan manta da hayya soni talma ta mai ba ina gaida ali jamaica kan magana tari. ina gaida malam mai shashab da isansu bakin gawan tahirorar magana akwai man nasir mai taurin barkono ta gode biyu mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar niger na kira ku daga nan maɗatai ku tashi laya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi Radio Iran da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Brezi na kulabar a yanzu ci da take Agadas Jamhuriyar Nijar. Eh, da farko ina taya dan uwa musulmi barka da wannan sallah ta eh, wannan lokaci da muke ciki. musamman jagora wannan shiri hassan barka ina maka barka da sallah da iyalanka Eh, ina ma mahaifan nawa da suke agadas nijar barka da sallah mamatawa da baban nawa akwai kakattawa talatuwa ina mata barka da sallah ba zan manta da shi malamin nawa malam hassan mudir na zafatul islam da iyallan shi duka ina musu barka da sallah akwai shehin namu sheikh suleiman salahaddin attijani ina mushi barka da sallah da sauran malaman namu da suke fadin jihar agadas duka ina musu barka da sallah ba zan manta da waɗanda muke tare da su a cikin wannan gida ba kamar su mamman yakubu washe ina musu barka da sallah isu madattai abdurrahman wanda aka sani da abdu kibiya eh, ina gaida bukari da roga roga da yake agadas ina ga da kai ne ma zan duga aya a ashirin kafin nan ina mai sake isar da sakon taya murna ta babbar sallah ga dukkan ma'abota wannan gidan rediyo na BOH Hausa a duk inda suke yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka shi su ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa Allah ya maimaita mana ta baɗin baɗaɗa. Madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan ko kuma kisoshin salihan bayi na ayatollah shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi musa salam da fir'auna mun yi maganar cewa allah ta'ala ya umarci annabi musa salam da ya daki teku da sandarsa wacce ta tsaga tekun zuwa hanyoyi wanda suka samar da manya-manyan katangu na ruwa daga nan sai bani isra'ila suka shiga hanyoyi don su bulla ta gabar tekun da ke wancan bangaren sannan fir'auna da mutanensa kuma suka bi su don allah ya dode kwakwalensu sun kasa fahimtar cewa makirci ne aka yi masu sun kasa fahimtar cewa su ce ta zo kusa su ma suka shiga wa'annan hanyoyi da annabi musa salam ya samar wai don su kama bani isra'ila amma sai allah ta'ala ya ce ko muka kubutar da musa da wa'anda suke tare da shi gaba ɗaya sa'annan kuma muka nutsar da wa'ansu mutane cikin suratu shu'ara a 65-66 a nan malaman tafsiri sun bayyana cewa a lokacin da mutum na ƙarshe daga cikin bani isra'ila ya fita daga cikin tekun sannan mutum na ƙarshe daga cikin rundunar fir'auna ya shiga cikin tekun sai allah ta'ala ya rusa wa'annan manya-manyan katangu na ruwa kan fir'auna da mutanensa bani isra'ila suna kallo da idanunsu Su yadda fir'auna ya halaka da kuma rundunansa kimani miliyan ɗaya da dubu ɗari shida runduna wacce suke jin tsoronta a cikin 'yan sa'o'in da suka gabata da haka kuma allah ya halaka fir'auna da mutanensa alkawalin da annabi musa salam ya yi masu na cewa allah zai halaka su idan sun ƙi imani da shi ya tabbata fir'auna da manya-manyan fadawarsa suka zama tarihi amma a lokacin da fir'auna ya sakankance kan cewa zai halaka sai ya bayyana imani ga ubangijin musa a lokacin da imani ba zai amfane shi ba allah ta'ala yana cewa kuma muka ƙetarar da bani isra'ila teku sai fir'auna da rundunarsa suka bi su bisa ga zalunci da ƙetare haddi har lokacin da nutsewa ta riske shi ya ce na yi imani da cewa hakika babu abin bautawa face wannan da bani isra'ila suka yi imani da shi kuma ni ina daga musulmi cikin suratu yunus aya ta casa'in bayan da ya bayyana imani a ƙurarren lokaci har ma ya ce ya zama musulmi sai dai allah ya ba shi ansa yana cewa ashe a yanzu alhali kuwa hakika ka saba a ni kuma ka kasance daga masu barna cikin suratu yunus aya ta casa'in da ɗaya wato sai da ka ga halaka a sannan za ka yi imani wannan irin imanin ba karɓaɓɓe ba ne a wajen allah imani na gaskiya shine wanda mutum ya bayyana shi bisa raɗin kansa ba wani abu ya tilasta masa ba sai dai ganin irin yadda mutanen ƙasar masar suka kasance suna girmama al'amarin fir'auna da kuma yadda ya yi tasiri a kwakwalensu kan cewa shine ubangijinsu babba sai allah ya kubutar da jikinsa daga narkewa cikin ruwan teku saboda ya zama aya ga mutanen kirki da kuma sarakuna azzalumai wanda za su zo bayansa kamar dai yadda ayal qur'ani take cewa to a yau muna kubutar da kai game da jikinka domin ka kasance aya ga wanda suke bayanka kuma lalle ne masu yawa daga mutane hakika falallu ne ga ayoyinmu cikin suratu yunus a ta casa'in da 91 malaman tafsiri sun bayyana cewa fir'auna wani mutum ne mai jiki kuma yana da tsawo wanda yake ba shi haiba ga wanda ya gan shi sannan allah ta'ala ya kubutar da jikinsa daga ruwa ne saboda ya zama aya daga na bayansa na kirki ko fasikai banda haka hatta wa'anda suka rayu tare da shi cikin misrawa mai yiwuwa wasu su kirkiro tatsuniya ta cewa fir'auna bai halaka ba ya kubuta amma ya je wani wuri zai sake dawowa don haka amfani kubutar da shi da jikinsa kamar yadda aya ta bayyana shine wato mutane su gan shi tare da kayansa na yaƙi na kuma zinari da yake sanye da su a lokacin halakarsa don kada wani ya musanta halakarsa masu sauraro nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma gobe da Allah kai wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na lafiya sai da kula tare da hassan barka lafiya sai da kula jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula Shirin Radio Hausa biyu VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To Marila kamar da watakila aka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsalolin da kan shafi gashin mutum. Matsalolin da dama dai ne kan shafi gashin mutum da suka hada da kakkaɓewa zubewar gashi da dai sauransu. To domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da Farfesa Shehu Yusuf kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kanan Dabo a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da jin ta bakin sa ne kan yadda a likitance za a fasara mana gashin da ke jikin ɗan Adam. farko dai a ita gashi da ake magana a halitta ce wanda take jikin fata kuma sun mutum yana ciki Allah yake halittar wato gashi a jikin mutum kuma idan da za a duba jijiri tun kafin yi a shi za ga cewa jijikinsa yana rufe da wato yana lullube ne da gashi to lokacin da yake wata takwas za a ga duka gashin ya zube sai da yin an zo an haife shi za ga su da yake da shi ta kaya ne kawai yake da shi sai wani wuraren da ba za a rasa ba to wannan anan ya nuna cewa gashi na gashi da ke matukar amfani ta yadda ya danganta da aina ke ganin gashi din da sauransu misali idan aka duba za ga cewa gashi yana da amfani ta wajen kare lafiyar wato fata ta yadda misali lokacin sanyi za a ga wato eh, gashi ya zama sun tsantsaya ko kuma lokacin zafi sun kwaskwanta da sauransu ta yadda za su taimaka wajen kare fata wajen wato zafi da yake zuwa jikin wato jikin fatan ko kuma sanyi ya zama ta kare sun kare wato fata daga samun sanyi shi ta ga dabbobi waɗanda suke da gashi da yawa za ga eh, ba wato ba sa jin sanyi sosai kuma wanda ba su da gashi da yawa suna jin sanyi sosai kuma sai zai ga wato Allah ya halicci wannan wato dabbobi da suke da gashi da yawa din ya yi su a wuraren da ke da sanyi sosai wayanda su kuma ba su da wato wuyar inda suke zama ba sanyi da yawa za da su kuma ba su da wato gashi da yawa to su ma haka yake a wajen mu mu ma gashi yana taimakawa wajen tara fata wato jiki wajen kacce zubar da wato kan ya zama ta ta sami tangarɗa wajen wato sanyi ko zafafawa a jiki sannan kuma za a akwai gashi a hanci wanda shi kansa an yi akwai amfanin ta da yasa ta kare kura shiga cikin wato makogoro da sauransu ko kuma an ce ya shiga hanyar wajen iska ta wajen huhu to kaga wannan gashi da yake hanci yana kare ne sannan kuma za a gani akwai gashi a cikin kunne shi ma yana kare wato kura daga shiga cikin tsakiyar kunne kuma akwai gashi a ido ko kuma akan wato murfin ido sai da zai kare ko ko ruwa ko kura shiga cikin ido to da ga duk inda ka gashi yana da wani muhimmanci da Allah ya sa yake wannan wurin sai misali kaga a suma yana kare tafarkasan kai su shi yasa aka muke da gashi a mu da sauransu duk wannan abubuwa ne kaɗan da zan ce na amfanin gashi ga ɗan adam a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa gashi na taka muhimmiyar rawa a jikin ɗan adam to kowane irin matsaloli ne kan shafi gashin mutum wannan ma wata tambaya ce da dakta amsa yana mai cewa to matsalolin gashi yana da yawa kwarai da gaske na farko za a iya samu wato tun daga farko a haihuwar mutum wani akan samu tangarda ce da kansa ba gashin ba ta fito ba ko kuma wani sashi na kan gashi ba zai fito ba saboda akwai wannan tangarda din na wannan rashin fitowarsa tun daga jijiyarsa wani lokaci kuma gashin zai iya fitowa amma kuma an samu tangarɗa wajen ƙwarinsa sai da kuɗa ya fito daure ya ta kakkari ko kuma suna farfafewa da juna ta rabu su cakuɗi duk wani ana iya samun wannan tangarɗa na wannan gashi ɗin sannan su kuma ya kan faru ne idan aka sami misali ƙwayoyin cuta wanda suka fi cikin gashin suka kuma kulle gashin to za a ga gashi ya zube ko kuma wani ah, wasan gaban matsalar na fatar kan ne ta yadda kuma tun da fatar kan ta samu matsala to shi ma gashin da zai zama na ya sami ya sami wa abin nan ba shi ma zai sami matsala yadda shi ma zai iya zubewa wani lokacin kuma wani abubuwa muke namu na kanmu misali wajen mayukan da muke shafawa ya zama su suna da kwali zai sa sun samu wato rauni da shi wannan gashin zai zube ko yanzu kuma lokutan akan samu matsala ne ta girma wato kamar shuka ne da ta yi to kashin da ake zubawa baya sa ki sai ga gashi ya zube misali akwai wani lokaci magunguna da mutum yake sha ko na wani rashin lafiya ko kuma sinadarin da yake sa gashi ya girma babu shi to gashi zai iya zubewa misali idan da yana ciwo da ya shafi makoko ya iya samun gashin sai zube ko kuma mutumin da yake da ciwo da ya shafi misali a motsa yi a ka gashi zai iya zubewa ko kuma a ce mutum jininsa bai da yawa zai iya sa gashin sai zube to kuma wani lokaci ƙananan yara su kuma suka samu matsala wajen kiɗo idan aka kama gashin aka ja shi da ƙarfi zai iya kuraje ko kuma ya tsintsince to wannan ma zai iya sa a samu matsala ta gashi sannan kuma aka iya samun matsala na gashi wanda shekarun mutum ne kawai ke sa yi misali eh, a dalilin eh, dangantaka ko kuma yadda Allah ya yi yansa za ga cewa ya gaji wani abu ce wanda zai sa ya samu sanko sai da in ya kai wasu shekaru sai kuma gashin ya dinga firan cewa sai ya zube to wannan ma wani matsala ce wanda ya danganci halittar mutum wanda kuma ba ciwo bane da dai kawai dalili ne na wani sinadari da ke cikin mutum zai sa gashin ya zube to ana iya samun matsaloli irin wa'annan. to masu sauraro ga shi dai da namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki a don haka nan zan daka wa shirin barki kafin nan godiya ta musamman ga bakon namu farfesa shehu yusuf kwarar likita asibitin malam aminu kano da ke birnin karin dabo a tarayyar najeriya akan gudunmawar da ya bayar ga shirin a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku bisalam a huta lafiya madalla masu sauraro su kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke muku dubi cikin al'amura daban-daban da suke faruwa a duniya kamar yadda masu suka sani a jiya litinin ne dai aka yi hawan arfa ga maniyyata waɗanda suka sami daman halartar aikin haji to kamar yadda aka saba a kowace shekara jagoran juyin halin musulunci ayatollah said ali khamenei yakan fitar da saƙo na musamman ga su maniyyata ɗin da kuma ma al'ummar musulmi ga baki ɗaya to a wannan shekara din ma a jiya din jagoran ya fitar da wannan sako nasa wanda aka karanto kuma aka watsa shi ga duniyar musulmi don aka shirin namu na yanzu zai yi dubi ne kan wannan sako da jagoran jin jihalin musulunci ta lasir ali khamenei ya fitar da kuma irin abubuwa muhimman abubuwan da ya ishara da su a cikin wannan sako. kamar yadda ya saba a kowace shekara jagoran juyin jihalin musulunci ayatollah said ali khamenei yakan fitar da sako na musamman ga maniyyata waɗanda suka sami daman halartar aikin haji na shekara ɗin sannan kuma bangare guda ma ga al'ummar musulmi ga baki ɗaya don isa musu da sakon da yake son isarwa na shekara wanda kuma akan gudanar da wannan lamari ne ga al'ummar musulmi wannan sakon nasa ne a ranar arafa wato ranar tara ga watan zulhijja na kowace shekara inda ke fitar da wannan sakon ɗin wanda kuma akan karanta shi wannan sako din ne ga maniyyata din a nan kasar saudiya yayin da ake gudanar da wannan aikin hajjin sannan kuma a watsa shi ga duniyar musulmi musamman a wannan lokaci da ake ciki na yadda duniya ta dinke wuri guda ake samun hanyoyin isar da sakonni na irin hanyoyin sadarwa na zamani wanda tun ajiya din an taya da irin waɗannan sakonni na jagora din da dama daga cikin al'umma kuma sun gani kuma sun karanta wannan sako din to a cikin sakon nasa da jagoran yakan tabo batutuwa da dama da suka addabi al'ummar musulmi da kuma ba da mafita da makoma kan waɗannan da kuma hanyoyin da za a bi wajen magance irin waɗannan matsaloli da jagoran ya ishara da su waɗanda sa daga cikin matsalolin suke fuskanta al'umma musulmi musamman ma cikin tsawon shekara to a wannan shekara din ma dai jagoran ya fitar da irin wannan sako din wanda aka karanta a jiya litinin kamar da muka ce wacce kuma ta daidai da ranar arafa din to a cikin sakon nasa jagoran juyin halin musulunci din ayatollah said ali khamenei bayan godiya ga allah maɗaukakin sarki da kuma neman tsira da aminci ga ma'aikinsa muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa jagoran jin jihalin musuluncin ya bayyana cewa wannan da ita ce shekara ta biyu ta rashin jin daɗi da musulmi ba su samu damar gudanar da aikin hajji ba sakamakon annobar nan ta corona da kuma watakila manufofin waɗanda suka mame masallacin ka'aba din mai tsarki na kokarin daƙile shi kansa wannan aikin hajji da ake gudanarwa wato a takaice dai jagoran ya nuna damuwa da kuma bakin cikin sa sakamakon irin yanayin yadda kusan shekara ta biyu kenan yanzu al'umma musulmi ba su samu damar soke wannan farali mai girma na wato farali farali na addini da suke sauke a kowace shekara ba sakamakon annoban nan ta corona da ta addabi duniya sannan kuma wace kila da ma irin daman fata da kuma irin kudirin da masu kula da ɗakin gaba din suke da shi na ganin cewa ma shi kansa aikin hajji inda akwai hanyar da su hana irin wannan taro na al'umma saboda irin mahimmancin da yake da shi da kuma irin wata alama ta haɗin kai da ke tabbatuwa tsakanin al'umma musulmi sannan kuma da irin damar da musulmi suke samu tsakanin su tattaunawa tsakanin saboda musulmai daga bangarori daban-daban na duniya daga nahiyar mu ta Afirka daga nahiyar Asiya daga nahiyar Turai turai daga nasu nahiyar ina ce duk za su taru a wannan guri din kowa da irin nasa yanayinsa kowa da irin matsalolin da yake fuskanta a gurinsa kowa da irin bukatun da yake da shi wanda za su iya tattaunawa tsakanin su wanda kamar aikin haji din shi yasa mamar gaimam Khomeini rahmatullahi ta'ala alaihi ya kira aikin haji na matsayin wata ibada ta siyasa saboda sakamakon irin wannan taro da ake na musulmi wanda ke nuni da haɗin kansu wanda ke nuni da cewa suna gudanar da abu ne guda ɗaya wanda ke nuni da haɗin kai sannan kuma wata dama ce da samu su tattauna irin damuwa da matsalolin da suke fuskanta sannan kuma da neman mafita da hanyoyin da za su bi wurin magance wannan matsala din to sai sai da gure nuna cewa shekara biyu kenan al'ummar musulmi an haramta musu wannan dama da suke da ita a bangare guda sakamakon wannan cuta ta annoba ta corona da bangare guda kuma watakila da irin makudurin da su masu kula da ɗakin ka'aba da masu kula da ɗakin hajjin suke da shi na ganin cewa dama shi wannan abu na din ba abu ne wanda yake dama suke so irin faruwan haka haka din ba misali akai da irin yanayin da ma'abota girman kan duniya suke ganin cewa irin waɗannan taro na miliyoyin mutane da za su ke taron na musulmi to yana iya zama barazana ga ainihin bakar ne da suke da ita kan al'ummar musulmi da haka jagoran ya nuna jin wato bakin cikin presença ga cewa shekara biyu kenan al'umma musulmi samu da wannan daman ba da haka ya kara da cewa sai dai kuma ya jagoran ya ce wannan wata jarabawa ce wacce ta yi kama da sauran abubuwan da suka gabata a tarihin al'umma musulmi wanda kuma haka din zai iya haifar da kyakkyawar makoma da haka ya ce al'umma musulmi su dauki wannan a matsayin wata jarabawa ce wanda aka yi musu sannan kuma su bi wasu hanyoyi daban-daban ko da ko ba tare da aikin hajji din ba sai akwai hanyoyi daban-daban waɗanda su iya cimma manufofin da suke son cimmawa na sakamakon wannan taruwa nasu na aikin hajji din da haka ma yake cewa abin da ke da muhimmanci shine cewa kowa ko da cewa ba gudanar da aikin hajji haji din ba ya kasance a raye cikin zuciyarsa wato aikin hajin ya zama to raye a cikin zuciyar al'umma musulmi wato ainihin manufar aikin haji din ya zama to raye a cikin zukatan al'umma musulmi menene manufar aikin haji ɗaya daga cikin manufofin akwai batun haɗin kai tsakanin al'umma musulmi saboda haka wannan batun haɗin kai ya zama to a raye a cikin zukatan al'umma musulmi su zama to abin duk koda ba su je aikin haji ba amma dai wannan yana tare da su su ji cewa ƴan uwansu da suke Afirka ƴan uwansu da suke Turai ƴan uwansu da suke Asiya abubuwan da ke faruwa a wasu kasashe na musulmi da kasashen da ba na musulmi ba na irin take hakokin musulmi da ake a wasu kasashe waɗanda ba na musulmi ba kai hata kuma wasu ma na kasashen musulmi da aka take musu hakokin su su ji cewa wannan wani lamari ne wanda ya dame su wanda kuma da su iya tattaunawa da ganin cewa an samu hanyar da za a magance wannan lamari sannan kuma wadda ba su je aikin haji din ba su zama to akwai hanyoyi daban-daban da su musulmi din da su iya magance matsalolinsu da tattaunawa tsakaninsu musamman a wannan yanayi da ake ciki na duniya da ake ciki wanda duniya ta dinki akwai hanyoyi daban-daban da al'umma musulmi za su iya haduwa su tattauna irin matsalolin da suke fuskanta sannan kuma su nemi mafita da magance wannan matsala din. to haɗe layi kuma bayan wannan batu na nuna damuwa da kuma bakin ciki na rashin samun damar da al'umma musulmi za su haɗu wuri guda su aiwatar da wannan aiki na ibada da sauke wannan farali da ke wuyansu ta bangare guda kuma jagoran ya taɓa wasu batutuwa waɗanda yake ci al'umman musulmi tuwa ƙwarya to haka a ci gaba da wannan sako nasa jagoran ya taɓo babbar matsalar da take addabar duniyar musulmi a halin yanzu wanda kuma shine irin tsoma baki cikin lamuransu da amurka da sauran ma'abota girman kai na duniya suke yi don haka ya ce gwagwarmaya tsaya da tsayin daka na al'ummar musulmi din su ne mabudin kawo karshen wannan tsoma baki da amurka take yi cikin harkokin cikin gida na al'ummar musulmi kamar yadda muka bayyana farkon shirin jagora ciki a cikin wannan sako nasa yakan gabatar da wata matsala guda da al'ummar musulmi suke fuskanta sannan kuma sai ya kawo mafita da kuma hanyar da idan suka rike za su iya magance wannan matsala din don haka a cikin wannan sako din farkon magana din ya kawo matsalar da al'ummar musulmi suke fuskanta wanda shine irin tsoma baki da amurka na ƙawayenta na ma'abuta girman kai suke cikin harkokinsu na cikin gida haka ya kawo wannan matsala ce babba wacce ke addaban al'ummar musulmi menene maganin wannan irin yanayi shine jagoran ya kawo cewa lamari wato gugwar maya da kuma tsayin daka wurin tunkarar su waɗannan ma'abota girman kai din shine lamarin da zai iya kawo ƙarshen irin waɗannan tsoma baki da suke yi to sai dai kuma duk da haka jagoran ya bayyana cewa wannan lamari na gwagwarmaya din ba abu ne wanda kawai kawai al'umma za su same shi cikin sauki ba da haka ne ma cikin wani bangare na jawabin nasa yake cewa amurka da yan amshin shatanta suna tsananin nuna damuwa daga jin wannan kalma ta gwagwarmaya don haka ne ma suke nuna duk wani irin nau'i na kiyayya da kuma adawa su ga gwagwarmaya din kanta da kuma duk wani wanda ya rike ya riko da wannan tafarki na gwagwarmaya shin mutum ne a'a kungiya ce ko kuma ƙasa ce wanda zamu ga irin wanda din zamu ga irin abin da ke faruwa da irin su mutane da ko mutane a bangarori daban-daban na duniya ko kuma kungiyoyi daban-daban na gwagwarmaya irin musamman abin da ke faruwa musamman a Palestine irin kungiyoyin na gwagwarmaya na Palestinawa ko kuma kungiyoyin gwagwarmaya a Lebanon irin kungiyar Hezbollah ko kuma kasar Iraki da kasar Afghanistan da shaura da Yaman da dai shauran wurare Palestino da dai shauran karare kasashe daban-daban yanayin yanda su ma abuta girman kai din suke nuna su daga kan wannan kungiyoyi ko kuma a gwamnatanci kasashe irin kamar su Iran ko kuma kasashe irin su Syria ko kuma kasashe ta ma irin su Iraki da shauransu yanda yinin Amurka din take nuna damuwa damuwa da kuma kokarin yin nuna adawa ga iru waɗannan rubaɗin duk da haka kuma sai jagoran ya nuna damuwansa cewa abun bakin ciki din shine yanayin yadda wasu gwamnatoci na kasashen musulmi suke ba da taimako suke ba da haɗin kai ga makiya ga amurka din suke ba ta haɗin kai gurin ganin bayan su waɗannan ƙungiyoyi na gwagwarmaya da kasashen na gwagwarmaya din waɗanda suke fafutuka wurin tabbatar da 'yanci na al'ummar musulmi to a wani bangare kuma na jawabin nasa duk da dangane da batun gwagwarmaya din jagoran ya yi ishara da wasu hanyoyi da su ma'abota girman kai da musamman amurka suke amfani gurin kashe gwiwan sauran al'ummomi waɗanda ke ma'abota gwagwarmaya din da kuma faɗin wasu kalmomi waɗanda waɗannan kalmomi din suna bakanta da kuma cin mutuncin waɗannan ƙungiyoyin na gwagwarmaya a idan sauran al'ummomi na duniya musamman al'ummomin ƙasashen da su waɗannan 'yan gwagwarmaya din suke shine inda jagoran yake bayyana cewa a kokarin da amurka take na hanyar amfani da farfaganda wurin kashe gwiwa da jaruntaka da al'ummomi da matasa na irin wani kasashen musulmi suke yi wannan goyon bayan kungiyoyi na gwagwarmaya a wato a kasashen Siriya da Labanan da sauran kasashe na duniya ta kokarin jingina su waɗannan kungiyoyi din kamar waɗansu 'yan amshin shata ne na kasar Iran inda ke cewa wannan wani alamari ne na cin mutunci ga su waɗannan matasa wanda kuma haka din ya samu asali ne daga irin wannan kokari da ita amurka din take yi sai dai kuma jagoran ya bayyana cewa haka din wannan wani lamari ne wanda yake amurka din bata cima burinta na kan wannan lamari ba sakamakon irin fahimta da matasa din suke da shi na irin abin da suka sa a gaba da kuma irin alaƙa da suke da ita da ita kanta jamhuriyar musulunci ta iran din wanda sun tabbatar da cewa ba wata alaka ce ta ubangiji da wato bawansa ba a'a wata alaka ce ta yan uwantaka da kuma haɗin gwiwa a tsakaninsu wato ba ta ganin waɗannan ƙungiyoyi a matsayin waɗannan waɗanda suke ƙarƙashin ta kuma wasu bayanta a'a tana mu'amala da su ne a matsayin yan uwa waɗanda suke da manufa guda kuma suke son cimma wannan manufa din don haka a wannan karon a wannan bangaren ma Amurka din bata cimma irin wannan buri da take da shi ba wannan jagoran ya faɗa to sannan a bangaren na wannan sakon nasa jagoran ya yi ishara da irin gwagwarmaya da kuma farkawa da al'ummar da matasa da al'ummar musulmi suka samu musamman kasashen Falasinu Yaman Iraki da sauransu wanda ya ce wani lamari ne mai faranta rai da kuma kawo kyakkyawan fata a nan gaba ga al'ummar musulmi wato alama ta wannan nasara ta ubangiji wannan taimako na ubangiji da kuma irin nasarar da aka samu din shine nasarar da al'umman musulmi da kuma waɗannan mujahidai suka samu wurin kakkaɓe hannayen amurka da sauran ma'abota girman kai daga tsawon baki cikin harkokin cikin gida na kasashen musulmi kuma wannan abubuwa ne wanda zamu iya ganin su a kasashe daban-daban waɗanda take son aikata irin haka din irin su kama daga labanan yaman iraki siriya iran da dai sauran kasashe ta irin su afghanistan da dai sauransu sannan da yayin da kuma ya koma kan irin abubuwan da ke faruwa a halin yanzu musamman a kasar afghanistan na bayan ficewar amurka daga kasa din da kuma irin yini abubuwan da rikici kokarin yake kokarin faruwa a kasar din da kuma irin yanayin da amurka din ma ta fice a kasa din ba tare da wani tsari na musamman wanda zai iya kare kasa din ba wanda haka yake nuni da irin daman fatan da take da shi dawo da rikici cikin wannan kasa din to jagoran ya kiraye su al'ummar afghanistan da su zamanto su yi zamanto cikin hali na farkawa kada ku sannan kuma su zamanto su sanya ido dan kada su fada tarkon amurka da yan leƙen asirinta waɗanda suke son haifar da rikici a ƙasar ta afghanistan a takaice dai saƙon da jagora din ya isar a wannan karon ma shine kiran al'ummar musulmi da su kasance sun farka da kuma fahimtar makirce-makircen makiyansu waɗanda a koda yaushe suke so su gwara kansu don su kuma su samu daman cimma abin da suke son cimmawa Allah da ya kyauta to masu saurare da aka maka ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa baraka. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin yadda labaran duniya da ɗin su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muroyin su ta yar ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh